haihuwa ta hauyi uwana gidan maganin gargajiya. Idan magani mu ne na bara kuma mu ne na bana. Ƙarhen diga, ƙarhen diga, diga, ango ango. Ko da ke zai an wuce ango. Haba, hmm. a yi tago Da Allah. Ka san ana ango tago. Allah. Oh. kai da ba aure ba ya aka yi ka gano wannan wurin da ka kai kabu na kuma mu da shige shige kuma na tuba kafin mi nake ce mata a'a kafin shiya wai ce na ke, rai juya da mujiya. Wallahi ce ne eh. nake da ita kafin shiya. ce eh. mata ni ne ke ni ne a gida eh. ni ne a kai ne a dawa kai <laughs> ƙaryan daga ƙaryan daga shin ne to tambaye ka ba wata in wannan ba to Allah ya sa na sani ka yar uwana eh da haradini eh na gani ka gani eh yawwa eh. to tana nan gida eh. da ta same ni na ce ta zo na ce eh. shi wai ke yarinya zara shin har yanzu babu wani takamaimai eh wanda ke zuwa ta ce min wallahi ga wahayin shi kai ina ce budurwa da ke ina shekara 25 yarin shige ba kuma kina yarin yana da matsala ba ku sani ba ai a matsayinka na amini na ya kamata a ce ka gaya man tun da wuri da kuma ka gaya man tun da wuri to da cikin iko Allah an samu magani ai ban makara ba ko baka makara ba inda dai aka hauna kuma za a sako Dr. Abakallahu Malam Kabiru, eh. Ishaq Eh. kana ji eh. bawan Allah nan mai gidan magani habal ko habal eh, yawa mai gidan magani habal Yauwa. ai aikin sa ne aikin sa eh da ka ga man. da tun da wuri zamu je saboda yarinyar ka in ma rashin in ma farin jini ne ke babu to in aka je da insha mu Allahu kai in ma shafar iska ne to in Allah da in aka je gidan magani habal wajen dakta malam kabiru allah ya da wuce wurin wato ni ma ai da yake kana ji eh. ko da ta gama tana mahalke mahalke eh. abinda ne tunani anya ba ta bane iya aure ta yarinya ta haɗu wallahi yarinya ta samu matsala ai ko ma mene ne dai eh. wa'annan malaman dai an ce malamai magada annaba su ne eh. suka san komai saboda ni yanzu ina ce kaza ne na yi barkota oh. shi ne kaɗai da mun gaida ni zai ce kaza ne ni ma ka ta ce eh, na taɓa jin ta haɗi can da daɗewa to ba damuwa yanzu ƙarfin daga abinda nake so da kai mu garzaya to mu je gidan sai mu tafi yarinya yau a ai yanzu ka gane na ma fasa zuwa inda zai to to to ka gane eh na gane ka buga mashin ɗinka eh. mu je can gidan sayarin ba komi sai in ya so sai mu aza ta a keke na fe eh ba komi sai mu tafi eh ba komi kada ka bata da wurin dan ka san naje zan dan dan shayi to eh kuna dan yayin gaba idan ka je wajen nan gwaran nan gwaran dutse eh idan daidai wannan ta sabon titin nan wannan eh. daidai titin wanda zai kai ka eh. um, na dai ai da yake da na je dai goron dutse mm. na taɓa zuwa Eh, nan wajen jakara kenan titin jakara <laughs> to na gode kwarai muje muje muje muje ai mai gaggawa mu tai ango ango maganin gargajiya shafi na musamman da yake koyar da yadda ake sarrafa magungunan gargajiya kyauta ku kasance tare da mu domin kuma muna tare da ku ofishinmu yana nan kan titin jakara zuwa goron dutse 8 ten eight seven.